Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Wata sabuwar cutar tsiro da manoma suka kasa tantance ta tana lalata gonaki masu yawan gaske a jihar Filato da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. A cewar manoman lamarin ya janyo musu asara mai yawan gaske ganin irin barna da wannan cuta ke yi wa itatuwa kamar na gwaiba, mangoro da dai sauran itatuwa a ƙaramar hukumar kwamfan a jihar Filatan. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta zanta da wasu manoma domin jin ta bakinsu kan wannan cuta. Sunana Morris da nan daga Dumak. a cikin kwanfan local government. Mm. To akwai labarin bullar wata cuta wanda ta shafi gonakinku wani irin gona ne sannan kuma yaya cutar take? Eh akwai mu manoman da muna cikin noman kwara akwai waɗansu kwari da waɗansu cututtuka da suna damunmu. A yanzu din nan cutar nan mun rasa yadda za mu yi sai dai muna je lokali mu nema waɗansu maganin kwari mu spread amma ba zai kai duka ba don gonaki na da yawa mukan nema ko za mu samu taimako kuka kowa yana ta kukan yanzu yil da da muna samu ba mu samu sosai kamar da ba saboda wannan cuta ko za ka yi bayani irin cutar da yadda ta kama kwaran manjan naku wato za ka gan kwaran yana ta mutuwa in ka je ka lura sai ka gan waɗansu susa manya waɗansu kankanana suna shiga a tsakiyar kwaran suna ci sai ka gan kwaran suna ta ja ba nawa kaɗai ba akwai waɗansu mutane da yawa kowa yana ta kuka maganan wannan cuta kuma shekarar nan gaskiya ba mu samu kwara na manja sosai ba don yawancin su mutu wato idan wannan tsutsa ta kama sai ta kashe daga ƙasa ne ko kuma daga ganye ko kuma yaya ah, yakan fara daga ganye a tsakiyan kwaran sai ka gan itacen kwaran yana ta mutuwa sai mun rasa sai mu je mu duba sai ka gan akwai kwari a ciki sai su hana abin nan din tsira mm. karshen za ka gan eh, kwaran za ta fara mutuwa kawai To amma tun da kuka lura da wannan eh, cuta wani mataki kuka ɗauka? Mun kai kuka dai a wajen su extension farmers musamman irin su yan PADP mun kai kuka don a wurinsu ba da mun samu waɗansu irin ne ta mun kai kuka mun ce to ga abubuwan mu da muka saya suna ta mutuwa mai ne abin yi shine waɗansu sun advising mu dan siya insecticide wato maganin kwari maganin kwari sai mu sa duk da aka abun ba ta bare ba hmm. har yanzu mu suna ta mutuwa hmm. to amma tun da kun sa maganin kwarin ba su mutu ba kun sake komawa wurin su ku gaya musu cewa har yanzu eh, wannan magani bai yi muku amfani ba eh mun koma mun yi reporting su dai sun ce to da son samu ne za su zo su duba gonakin to gonakin mu kuma yana da nisa da gari ba abin da mutum zai ce zai je nan ya je na wannan ba muna ta kokari kai har yau dai ba mu gan wani ko ba mm. don ya zo duba gonan mm. don kayi maganan uh, nesa da gari su waɗannan masu aikin tun da dai hukumomin gwamnati ne kamar suna da hurumin su shiga kowane lungu domin su duba ba su taɓa nuna muku cewa ya kamata su shiga koda ina ba ne su duba waɗannan gonakin Eh, sun sun ce za su iya zuwa amma masalla ba su da abin tafiya yawanci wani lokaci in kai kusa ne in allah sa in so zo a ta district headquarters naku maybe ka je ka nuna masu za a ce to za su je dai a san abin da za a yi to ya zuwa yanzu kana ganin kamar asaran nawa kuka yi kun iya kiyasta yawan asaran da kuka yi to a tanawa dai domin Eh, ban tambaye mutane yadda nasu suka abin na kowa yana ta kuka amma a tunawa wajen 450 tushe eh, wanda suka mutu wani sunana garba hamidu sha rubutu Eh, ni ne provost na federal college of animal health and production technology to akwai batun bullar waɗansu cututtuka da suka shafi waɗannan shuke-shuke musamman mangoro da su eh, wannan itatuwan ƙwara ɗin nan yaya abin ya fara to ni dai abin da na lura da shi a nawa gonan shine bayan mun dasa wa'annan itatuwan kwara da mangoro sai na ga bayan shekara guda sai na gaba ganyen sun fara lauɗi suna bushewa to mun so mu nemi hukuma kan mu bincika mu ga ko me ke faruwa ba mu dai samu mun gabatar da damuwanmu ga gwamnati ba wasu manoma kenan daga karamar hukumar kwamfan a jihar filatan najeriya suka zanta da zainab babaji kan bullar wata sabuwar cutar tsiro da suka kasa tantance ta Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji ta bakin hukumar da ke da alhakin ɗaukar mataki game da wannan cutar da ke addabar kayan amfanin manoman. Sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Masu sauraron ma'anar anan miki ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.